a daidai lokacin da hukumar efcc ta najeriya da kuma kwamitin tsaro na majalisar wakilan tarayyar najeriya ke gudanar da cikakken bincike akan badakalar cin hanci da rashawa da yake fuskantar hukumar nan ta leƙen asiri ta najeriya wato nia a yanzu dai jami'an hukumar dss da na nia din ɗauke da manyan makamai sun yi wa gidan da ambasada muhammad dauda wato muƙaddashin shugaban wannan hukumar ta nia da aka cire aka nada ahmed rufa'i kawanya ta yadda ana neman ko a hana shi shiga gidan ko kuma a tabbatar da an kore shi daga ci gaba da zama a wannan gidan a kwanaki biyu kenan jere ziyarar da na kai anguwar mai tama inda wannan gidan na ambasada muhammad dauda yake na gani manyan jami'ai dauke da makamai sun zagaye gidan suna dakon dawowar Muhammad Dauda wanda aka ce a halin da ake ciki baya gidan a lokacin da jami'an suka ziyarce shi da niyyar su fitar da shi ko kuma su hana shi shiga gidan. Ganin wannan halin da ake ciki ne na tuntuɓe ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da rashin adalci a Najeriya wato Malam Tijjani Isa. shugaban ƙungiyar national patriotic front ta najeriya domin in ji yadda suka ɗauki wannan matakin a daidai lokacin da ake gudanar da wannan bincike abun da akwai ban tsoro matuka da gaske amma dai ni abin da nake fahimta shine cewar ban yi tsammanin sun je domin kawai su kore shi daga wannan gida ba domin ba shi ne ba ni tsoyatar wadda da abin yake bani shine watakila sun je ne da zummar in ma dai ba su illa shi ba su kawo abu ne ta yanda ko dai su kwashe wasu takardu ko su tsorata shi su hana shi ci gaba da wannan gwagwarmaya na tona asirin ba da kalar da aka a wannan guri. amma dai cewa wai sun je domin su kore shi daga wannan gida ni yana ganin wannan tatsuniya ne ba gaskiya bane mu abin da ya ba mu mamaki ma cewar ambasada oke wanda aka kama wa'annan kuɗi a hannunsa dumu-dumu da komai shi yana zaune a gidan gwamnati lafiya lau kuma ma yana tare da jami'an tsaron da suke karewa da tsaron lafiyarsa to ina ga kuma mutumin da ba komai aka samu tare da shi ba shine saboda karfin mulki kawai aka ce an cire shi kuma har ma ya iya kare ma kasa kuɗaɗe masu makudan yawa menene jinyo wanda zai kai ga cewar a yi masa wannan wulaƙanci. Don haka yanzu matakin me za ku ɗauka kenan a ƙungiyance? Yadda yanzu ƙoƙarin da muke yi shine cewar za mu haɗa Abuja mu tattauna mu san wani irin mataki za mu ɗauka saboda bisa ga dukkan alamu su ma suke su tsorata mutane saboda binciken nan da ainihin majalisar tarayya take yi akan wannan abu ko dai su tsorata shi yan maza ɗan ya sake zuwa ya bada wani ba'asi mu kuma muna son mu tabbatar da cewar a lalle wannan bincike sai an kai kwan uwartaka kuma a tabbatar da cewar ba ma kawai an yi bincike ba shugaban kasan ya ga abin da idan sa kiri-kiri mu ga wani irin mataki zai dauka ko ko a'a shine da sanin ake irin wani abubuwa Malam Tijjani Isa kenan shugaban kungiyar National Patriotic Front ta Najeriya a tattauna da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya kuma Malam Awal Musa Jani shugaban kungiyar Transparency International mai fafutukar yaƙi da cin hanci da rashawa wadda a kwanan nan ne ta fitar da wani sakamakon kungiyar Natural Najeriya na gaba-gaba a ƙasashen duniya da suka fi ko ina cin hanci domin in ji irin martanin da za su maida dangane da aikin da suke yi? Wannan dai ya daɗa tabbatar mana da kan cewa cin hanci da rashawa a Najeriya ya kan kama kuma ana yi kuma hukumomi a Najeriya suna sane da shi sun kuma daure masa gindi kuma shi shugaban kasa ya san abin da yake yi ya san abin da yake wakana ai ba wani rikici da za a yi wanda zai ke da muhimmanci wani tasiri kaga na daidai shi da kansa na wannan mutumin da aka yi shine sakatare na wannan kwamiti a dauko shi a ce an bashi ya dace a ce an dauko wani can wanda ba shi da tabo ko kuma ba shi da ruwa a cikin abin da yake wakana wannan zai nuna mana kan cewa kamar gwamnati kawai ba ruwan ta nan tana abin da ta ga dama na daidai abin kunya ne dai mutumin da aka same shi da wannan eh, al'amari har yanzu ba wani hukunci cikakke da aka yi kawai banda sarki shi da aka yi bayan an sa wuta sa'annan mutumin da izo tona asiri kan cewa ana nema a kwashe kudaden da aka karɓo wato dala miliyan arba'in da hudu da ake nema a ce an cinye ko shi kuma za a yi masa wulaƙanci to kaga wannan to an karyata wato matsayin gwamnati na na maganar cewa tana yaƙi da cin da rashawa a Najeriya. Awal Musa Rafsanjani kenan shugaban kungiyar Transparency International a tattaunawar da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mur Amurka a Abuja, Najeriya.